kamar yadda rahotanni daga yankin madagalin ke bayyanawa waɗannan yan miliga masu tare kai bayan na ma kokarin sake kai wani mummunan farmaki ne da amma kuma ba su saki sa'a ba inda sojoji da kuma yan sa kai na maharba suka musu kofar rago wannan sa kai na maharba da ya bugaci ma a sake sunansa ya ko bai ne da lamarin ya faru kanti sun zo su yi arangama da su sosai kuma sun yi awa ɗaya da miki arba'in suna fafatawa kuma ah, mun je mun bi kafa da dama a ga jini da wanda sojojin mu suka kashe su kuma an bi kafa har an je eh, inda suka kashe suka ja gawakin su gaba daya gaskiya yadda sojojin mu da maharfan mu suka yi kokari jiya har ga Allah mun ji dadin su kuma madagali ba su kirkita kowane mutum ba ko da yake kawo yanzu hukumomin tsaro a jihar basu gane haske ba game da yunkurin kai wannan hari to amma da ya tuntube shi kwamandan yan sintiri na vigilante a jihar adamawa adamu abdullahi ya ku tabbatar da faruwar lamarin da ma irin nasarar da aka samu a kan yan kungiyar ta boko haram sai ku za su shiga amma allah ya taimaka mutane na da fice da sojoji sun kori su mai da su ba to wannan kira dai a mai da hankali mai kyau kuma a taimake mu security ba su yi aiki ba in ba tare da haɗin kai na mutanen community ba so idan an gari irin mutanen da ake tsammani ba da su ba a yi sauri a gawa sojoji ko kuma ga mutane don a samu a kama shi domin ba mu isa mai aikin mu kaɗai ba ba da haɗin haɗin kwamiti ba shi kuma Allah yadda babu da wani za su su yanzu addu'a muke yi Allah zai shiga tsakanin mu to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da al'umma madagali ke guda da wani biki na samun zaman lafiya a yankin su to koya al'umman yankin ke ji ne da wannan yunkuri na boko haram a yanzu honorable yusuf muhammad da ke zama shugaban karamar hukumar madagali ya kuma bayyana abin da ya faru da mahalin da suke ji a yanzu sojoji da suke kasar madagali ba sojoji irin na da bane sojojin mu suke kishin kasar najeriya kuma sun ga sun rantse a kan tsaro ba ja da baya Isu boko haram ta zo ta ce za ta shiga cikin madagali kasar mai da yanzu allah da abin ya zama abin tarihi kuma an fafare su na tabbatar maka abin da ya faru ah, gaskiya jami'an tsaro sojoji da 'yan sandan da suke can da local vigilante da suna namu sun haɗa kai sosai suna aikin gaskiya mara dai ita ce karamar hukumar da mayakan boko haram suka soma kwacewa a jihar adamawa inda suka ci karansu babu baka kafin daga bisanin dakarun najeriya su kwato yankin wanda kuma kawo yanzu Hakan nan samu harin sarika noke a wasu lokutan mista da muka male shi ke wakilta al'ummomin micika da madagali a majalisar wakilan najeriya ko wanda suke so su koma gona suna tunani biyu lafiya ne kuwa an su je gona na ko kuwa a je ko a fasa zuwa ana kan tunani haka so ya kamata a ce eh, shugaban kasa eh, president muhammadu buhari ya ɗauki matakin da yake ɗaukawa a sambisa ta gefe borno ya kawo adamawa musamman madagali ya zo ya kafa sojoji eh, burte ya tashi ya yi wani mataki akan wannan ni karan kaina mana je ofis nashi akan wannan abun na yi mishi bayani kuma ya kamata a ce a dauki mataki ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya